ishara ga magana wanda daga cikin malamai wanda take ba da wannan ma'ana wato dai maksudi mutum ba wai barin yin aiki zai yi saboda riya ba sai dai ya tsarkake niyyarsa kada ya yi riyar amma ba kada mutum ya aiki saboda yana gudun kan cewar in yayi ba dan Allah ya yi ba a ya tsarkake niyyar ta zamanto dan Allah wannan kwarai da gaske akwai malamai da suka faɗa ibn rajab a cikin sharhin hadithin farko na arba'unan nawawiya a cikin jami'ul ulumi wal hikam ya yi ishara ga wannan magana domin a nuna wa mutum cewa abinda ake nema ga mumini shine ya yi ikhlasi ba ya zama to bai yi aikin ba domin idan bai yi aikin ba ta yi aikin wajibi ne to sai mutum ya ce saboda yana jin tsoron riya ba zai yi aiki wajibi ba ko kuma aiki ne wanda Allah yake so sai ya ce dan saboda baya yana jin tsoron riya ba zai abin da Allah yake so ba saboda haka <clears throat> wannan shine maksudin dai mutum ya tsarkake niyyarsa a wannan yace dan Allah haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai da tsoho sabo saboda naji wani malami wani malami ya ce annabi yana mai da tsoho sabo idan ban taba jin wannan ba eh, mu'jiza annabawa suna da mu'jizozi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jizozi da dama Ah, yana da mu'ujizozi da dama amma ban san an ambaci wannan a cikin mu'ujizozinsa ba akwai dai daga cikin mu'ujizozin annabi sallallahu alaihi wasallam abu qatada ribi'i ibn al-harith faris rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ya shafa kansa kuma iyayen da ya shafa na kan nan nasa har ya rasu bai yi furfura ba har ya rasu ga shi tsoho ne tukub amma ba shi da furfura saboda albarkar hannun annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shafa shi eh, akwai wannan mu'jiza din amma a ce tsoho ne tukub ya koma yaro wannan ban kiyaye wannan ba hmm, akwai dai wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata da ta zo tsohuwa ta ce masa a ah, ita ma za ta shiga aljanna ya ce a ah, ai tsofaffi ba sa shiga aljanna sai ta koma ranta hankalinta a tashe cikin bakin ciki sai ya kira ta ita yana nufin cewa tsoho ba zai shiga aljanna yana tsoho ba sai an mai shi saurayi wato ita ma sai an mai da ita budurwa za ta shiga aljanna to wani ya daga cikin wato kakaci da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi amma duk kakacin da zai yi ba zai yi abu wanda yake ba zai faɗa abin da yake ba gaskiya ba haka abin da ya faɗa gaskiya ne kuna ya ce wai a sanar da ɗalibai wanda ba sa zuwa da wuri kuma su ce lallai sai sun shiga gaba kuma suna takurawa waɗanda suka zo da wuri eh wannan ba a san eh, wannan shiga cikin haƙƙin musulmi ne karin ka ƙetare su wajen shiga kamar yadda a cikin sallah a cikin wajen sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta khaffir riqa tsallake wuyayen mutane domin ya cin tsallake ya je sahu mutum ya tsallake ya je gaba wannan dan uwa ne yake neman addu'a kan Allah madaukakin sarki ya bashi sauki da shi da sauran musulmi akan rashin lafiya da shi da matarsa da kuma sauran musulmi ga baki daya Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya akwai ma wanda ya nema addu'a kan wata bukata tasa cikin yan uwan wanda suke zuwa wannan majalisi Allah biya masa bukatar su sa duk wani mai bukata ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu baki daya wa sallallahu ala muhammad muhammadin wa ala wa sahbihi wannan ya ce menene ingancin hadisin hudu ba yayin da aka haifi yaro na ji wasu malamai sun ce za ka yi kiran sallah a sa na dama ikama a hagunsa yaya abin yake wannan bai inganta ba daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda ibn qayyim ya nuna yana daga cikin abin da yake magabata wato an ruwaito daga ayyukan magabata kuma akwai hadisai wanda suke ba su inganta ba A wanda watakila in aka duba tare da ayyukan magabata sai ya zama wannan ya tabbatar da kan cewa akwai asalin yin haka wallahu ta'ala a'ala wannan ya ce wace shawara za a bawa matar da mijinta ya mutu ya barta da marayu a game da tarbiyyarsu ya eh, na farko ta nemi taimakon allah ta baraka wa ta'ala kan allah maɗaukakin sarki ya karfafa ta wajen yi musu tarbiyya kuma ta sani cewa yaran yanzu amanar sun kara ya kara nauyi a kanta kasancewar yanzu ubansu ba zai sa ido a kan tarbiyyarsu ba ita ce kawai za ta sa ido sai waɗanda suke za su zamanto kamar waliyai a kansu wanda su kuma tausayinsu ba kamar tausayin ubansu don haka nauyin ya daɗa ƙara karfafa a kanta sai ta nemi taimakon allah ta wa ta'ala kuma sannan ta san cewa halin da ta shiga ciki hali ne na ibada wanda Allah ne ya zaɓe ta ya bata wannan wanda idan ta yi haƙuri ta tsaya da haƙƙin Allah yadda ya kamata ta tausaya ma waɗannan marayu ta kyauta kyautata tarbiyyarsu za ta ga alkhairin abin duniya da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kirarin yabo ga matan Quraysh yace ahnahu alal walad sun fi kowa tausayin yaro matan Quraysh ba Quraysh ya sai ta zauna ba za ta yi aure ba domin ta kula da tarbiyyar yaranta kamar yadda Ummu Salama ta yi har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam tukuna ya zo ya ce to ai ni ma yaran naki ni ma yara na ne sannan ta yadda ta aure shi amma ɗabi'ar matan quraish kenan matan maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hayrun nisa'i rakibna ibil ibl nisa'u quraish hmm. matan da suka fi kowaɗanne mata na larabawa wanda wato suke hawa raƙumi su ne matan ƙuraish sun fi kowaɗanne mata amincewa da kaɗan na dukiyar mazansu in mijinsu ba shi da yalwar dukiya sun aminta idan kuma sun mijinsu ya mutu ya bar su da yara sun fi kowanne mata tausayi wajen kula da haƙƙin yara kuma laifi ne ta ce ba za ta ƙara aure ba saboda tana tunanin idan ta auri wani ba za ta zauna da wancan mijin ba za ta zauna da wancan mijin nata na baya ba a aljanna ko kuma tana tunanin tarbiyyar yaran na dai san duk abin da allah ya shirya shine daidai ko ko jahilci ne wannan tunanin a babu laifi idan mace ta ce saboda tana kwaɗayin ya zamanto kan cewa ta zamanto ita ce matar mijinta a aljanna mijinta da ya batta babu laifi ta haka kamar yadda ummu darda ta yi ummu darda lokacin da abu darda ya rasu ta ce ta ji abu darda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace tana zamantowa matar mijinta na karshe a aljanna saboda haka ita kuma tana so ta zamanto mijinta shine abu darda lokacin da muawiya bin abi sufyan yana amirul mu'mini radiyallahu anhu ya aika yana neman ta da aure sai ta ce a'a tana so ta zamanto matar abu darda a cikin aljanna bata amsa ba sai ce to kilizinci azumi tunda da sauran kurunciyarta tunda da sauran kuru domin shi azumi shine ke karbe shine ke karya sha'awa tunda a sauran kwai sauran kuruciyarta ya ce mata ta lizinci azumi idan ku ta samu wanda yake nagari ya zo babu laifi ta kara dole kamar yadda ummu salama ta yi ummu salama da da abu salama ya rasu ta ce ina ita ina samun miji kamar abu salama amma dai ta ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in musiba ta zo mutum ya addu'a ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha ta yi wannan addu'a ta ce amma ina ni ina samun kamar abu salama ko wanda ya fi shi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana neman ta da aure ta ce ta ya rasulullahi ina ni ina aure ni mace ce mai tsananin kishi gani girma ya zo mu ni ba yarinya ba ce sannan gani da yara to shi kishin ki zan yi addu'a Allah ya yi miki girman shekaru ku ma ai ba yaro bane yaran ki kuma da yake cewa ina da yara yaran ki ai yara na ne ƴaƴan ki ai ƴaƴa na ne saboda haka sai ta karɓi wannan kira saboda haka in ta samu wanda yake salihi na kirki wanda yake zai yi irin wannan ya ɗauki ya rinka ganin ƴaƴan nata kamar ƴaƴansa ne ya rike ta da amana da ita da ƴaƴanta babu laifi ta yi domin shi aure din akwai rufin asiri akwai sutura akwai cika wato akwai cika addini a cikinsa saboda shi ma wato kara mutum wani haƙƙi ne da kula da shi saboda haka mutum ya sake samun hanya da za ta kai shi za ta kusantar da shi zuwa ga rahamar Allah domin yayin da ya zama kan cewar ta kyautata zamantakewar da zamantakewar aure da mijinta a cikin ibada take domin hanya ce wadda yake za ta yi saukin samun aljanna kuma yadda ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Ah, ko maganar da aka ce duk wanda ya yi tarbiyyar 'ya'yansa mata uku sai ya shiga aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to mun fara tarbiyyar tare da mijin sai ya rasu tarbiyyar ta zama tata ita kadai kuma allah ya sa ta dace wajen tarbiyyar to shi ma zai samu falalar su shiga taron zai samu falalar mana a 'ya'yan nasa ne kuma ya yi tarbiyyar don bai game musu tarbiyya har sun balaga ba amma ya mutu akan ya ne musu tarbiyya yana daga cikin falalar Allah mutum in ya mutu akan aiki ko bai gama shi ba Allah zai bashi cikakken ladan kamar yadda muka ambata a wajen fannin Allah ta'ala fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su in mutum yana cikin aiki bai gama shi ba har mutuwa ta zo masa akai za a tashe shi akan yana wannan aiki ne Allah zai cika masa ladan saboda haka ba ita kadai za ta samu ba dan ita dan ta bar ganin cewa dan ita ce ta karasa tarbiyyar har suka balaga ita kadai za ta samu a'a shi ma sai ya samu domin sun kasance sun shiga cikin wannan aikin tare la'allama shi ne ma ya dora ta akan wannan sai ya to hatta ladan nata tarbiyyar da take ma yaran sai shi ma yana zai a akan mizaninsa wannan su ne tambayoyin a sauran kuma addu'a ce allah maɗaukakin sarki ya karɓa addu'o'i na'am na'am sai suka mutu da mijin da matar mm. sun yi aishi sun fara abinda suka fara suka mutu a kai allah zai ba su ladansa allah zai cika musu ladansu na a Um, Maza allah sallallahu alaihi wasallam a uh, cewa yi a uh, manubtaliya bishe'in min hadhihi banat fa ahsana suhbatahunna wa tarbiyatahunna kana ma'i fil janna wanda aka jarabce shi da 'ya'ya mata ya kyautata zama da su kuma ya kyautata tarbiyyarsu to zai kasance tare da ni a cikin aljanna wato zai samu murafaqatun nabi sallallahu alaihi wasallam shine ai kusantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam zai zamanto wato zai samu abokantakar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna aka ce da aka tambayi ya faɗa ne akan mata uku aka tambaye shi akan biyu ya ce ko da biyu ma sai dai shi wannan sabanin na yara da suka mutu ba a ce ko da ɗaya ɗin ba sai dai aka tsaya akan biyu saboda haka akalla wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata biyu nassi ne akan waɗannan in ɗaya ce za ta shiga wannan kuma Allahu a'lam amma wannan ba mi ba mi gagara bane a falalar Allah tabaraka wata'ala akwai motoci guda biyu da aka nemi a ɗauke su akwai Toyota lambar Kano BF 01 MKK akwai kuma wata mota Honda Civic AR 339 NSR sannan akwai mota mai lambar Abuja plymouth xp 372 abc allah ana neman su ba da haɗin kai ga 'yan uwa masu gyara tsarin motoci su ɗauke motocin nasu za mu tashi yau a aya ta hudu ta suratun nisa a cikin tafsirin wannan sura mai albarka bismillah وآتوا خبيثا ta'ala ya ce wa atun يتي وآتوا النساء صدقاتهن نحلة كباما ماتا sadukatihinna sadakinsu sadakokinsu wato dukiyoyinsu na sadaki nihla kyauta kyauta wato wadda take halak malak ba a kwace ta ba a dawo da ita da ba a kwace ta daga hannunsu ba a kyauta da zobe da ita fa’in in na kuma an shay'in min hunafsa idan suka daɗaɗa ransu wajen ba ku kyautar wani abu daga cikinsa daga cikin sadakin suka ba ku kyautar wani abu daga cikinsa daga wato daɗin rai na daga gare su su matan fakulohu to ku ci ma'ana ku karɓa ku yi amfani da shi ta hanyar ci ko tufatarwa ko dukkan hanyoyin tasarrufi da wannan dukiya wato ya halatta a gare ku ku ci shi hani'an yana mai sauƙi ba tare da wahalar karɓa ba mari'a ba kwa jin tsoron zargi akan amfani da shi wannan ayar wato umarni ne ga mazaje masu neman aure yayin da kuka zo auren mata to ku ba su sadakinsu sadakin nan kuma ku ba su shi nihla kyauta ba ujira ba ba lada ba hmm? duk da wani lokaci Allah ya kira su wa wato Allah ya kira shi a wani waje cewa ujurahunna ladaddakin su amma ba a matsayin lada yake ba a matsayin kyauta ne na karama na karamcin mace na karamci domin girmama ta domin ba sayanta akai ba ba sayanta ake ba ba baiwa ba ce sadaki ba wato farashin ba farashin yancinta ba ne hmm? sadaki wato kyauta ne da allah ya ce a bata wanda da shi ne aka halatta maka zamantakewa tare da ita Shi ne domin kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a haftumuhunna bi kalimatin min Allah واستحللتم فروجهن واستحللتم فإنكم أخذتموهن بأمر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام واستحللتم فروجهن بكلمة من الله kun halatta wato kun rike su da umarnin Allah shine wato umarnin da Allah ya bayar na aure kuma kun halatta jin daɗi da su a wajen kwanciya da kalmar Allah shine kalmar da ta halatta muku saboda haka wannan cikamakin sharaɗin da allah maɗaukakin sarki ne ya sanya ya gittaya ga wannan mu'amala ta aure ga mata kuma har wa yau wannan wa'atun nisa a hinna nihla yana tabbata cewa umarni ne ga su waliyan mata ku ba su sadakinsu kyauta ma'ana idan aka yi aure aka ba mace sadaki to tunda wajen auren ai mace ba ta zuwa waliyinta ake bama to idan aka ba shi kada ka soke ka bata kayanta haƙƙinta ne wato kada ku yi al'adar jahiliya domin al'adar jahiliya sun kasance suna riƙe wato sun kasance suna riƙe dukiyar mata wanda suke ƙarƙashin walicinsu sawa'un 'ya'yansu ko ƙarnansu ko kuma ma iyayensu mata da ike 'ya'ya sukan zamanto waliyan iyayensu mata sai su ce in aka yi wa mutum aure sai su ce hani an lakan nafija ma da wannan ƙari da ka samu a garken raƙumanka tunda yawanci raƙuma ake shi shine sadaki to idan aka kawo mutum sadakin yarsa ko ƙanwarsa ko wata 'yar uwarsa 'yar babbansa ko 'yar ɗan uwansa da take ƙarƙashinsa wannan raƙuma da aka kawo sai ya hada da nasa garken raƙuman sai ya zamanto wato garkensa ya kawo saboda haka kamar abin a yi masa murna ne idan aka ce ya aurar da mace sai a zo an yi masa murna arzikinsa ya kawo to allah ya hana wannan wannan ya ɗaya daga cikin abin da musulunci ya tabbatar na kwato haƙƙin mata da rusa al'adar jahiliya wanda mace bata taɓa samu bata taɓa ganin wannan a cikin tarihinta ba tunda a cikin dukkan a cikin daular Rome a cikin daular farisa hatta a wajen kirista a wajen ahalul kitab mace ba ta da wannan martaba mace ba ta da wannan daraja da ake ganin kan cewa ita ma mutum ce da take da mallaka nan allah maɗaukakin sarki ce saduqatihinna sadakinsu da idafa wadda idafa tana nufin at tana nufin tana nufin wato mallaka sadaki wanda yake mallakar su ne don haka allah ya tabbatar ma da mata mallakar dukiyarsu kuma kan cewa wannan dukiyar ba za ta fita daga hannunsu ba sai idan sun illa in sun bayar da daɗin ransu fa in ibna lakum an shay'in min nafsa in sun baku da daɗin rai wato kada a matsa musu lamba kada a mugusta mu'amala a gare su domin ya zamanto sun gaba yadda za su dole sai sun ɗauko wani abu sun ba ma mijin hanci sannan za a zai zauna lafiya da su ko kuma ya ce ba zai sake su ba zai ba ta saki ba sai tukuna ta yanko wata dukiya mai yawa ko ta rubuta standing order cewa duk albashin da ta samu a duk wata albashinta 50% nasa ne in ta yi wannan ta aika ma banki a bashi sannan ya ce to ya kyale ta ta tafi to wannan da yake idan ya ci wannan to haramun ne amma idan ita ce ta bashi da daɗin ransa allah ta'ala ya ce ku karɓa ku domin karɓan kyauta yana daga cikin abin da zai tabbatar da wato a ƙarin soyayya kuma Allah ya ce ku ci shi hani'an alhani shine abin da ka samu bila mashaqqatin wala ta'ab ba tare da wahala ba ba tare da gajiya ba wato kaga kyauta ce ta zo maka baka tashi kayi wani aiki ba baka yi gumi a kai ba to Allah ya halatta maka mari almari shine abin da yake ba wanda yake ba ba a zargin ka a kansa wato idan ka karɓi wannan kuɗi babu wani abin aibi babu babu wani abin zargi a cikin wannan ayar akwai abubuwa fa'idodi masu yawa da wannan ayat ta karantar da mu na farko dai cewa dole ne sadaki dole ne a cikin aure don haka auren sadaka ba aure ba ne a ɗauko yarinya a ce an bayar da ita sadaka ma'ana kawai mutum yana malami yana zaune a ce gashi na an kawo masa ita sadaka budurwa sai ai sadakatun jariya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadakatu jariya sadakan sadakan budurwa to an bashi sadaka babu sadaki shikenan sai ya zauna wannan auren ba aure bane don haka a nikahu shigar shi ma ba aure ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nikahu shigar nikahu shigar shine auren shigar auren da ake cewa babu sadaki akwai sarihu shigar shine mutum ka zo ka ce ga 'yata na aura maka kai ma ka aura min 'yarka sadakin da zan baka sadakin da zan bata shine sadakin da zaka bani shi shikenan kai ka ɗauka ni in dauka babu sadaki kaga kenan waye ya samu fa'ida su mazajen su mazajen saboda dukkan suna ganin suna da haƙƙi akan sadakin to Allah ya ce sadaki nasu ne don haka ne sadaku shigar idan ya a nikahu shigar batacce ne idan aka yi shi dole ne a rusa shi sannan ya zamanto a farlanta mata sadakin da ya dace tamkar sadakin tamkarta a bata sannan kuma daga baya idan ta yi idda sai a sake wani auren tare da cika sharuɗai na sadaki zai iya ƙara aurenta ba wai haramun ne sake aurenta ko kuma ya zamanto a ya zamanto shigar ne da ya kama da shigar ba sarihi ba shine kamar ka ce zan auri ƙanwaka mutum ya zo yana neman ƙanwaka da aure sai ka ce to ai ma kuwa na ga wata ƙanwaka wallahi ni ma ina sha'awa ya ce to shi kenan to ai sai a yar gida to a wajen yar gidan nan maimakon a ba ta maimakon a ba mu kowace haƙƙinta na sadaki sai a ce tun da yar gida ne maimakon a ba su dubu hamsin hamsin sai a ce a ba su a dubu biyar biyar ma ya yi aikin da abu ne na gida to wannan shi ma dole idan irin wannan ya faru za a tabbatar da shi amma kuma idan an tawaye amma kuma sai an cika musu sadakin da yake shi na tamkarsu idan haƙƙinta a bata sadaki wanda yake mace kamarta ga abin da ya kamata a bata amma aka rage mata saboda an yi wannan yarjejeniyar to dole a cika mata rata sadakin tana da haƙƙinta nema kuma wajibi ne alƙali ya bata a hukunci na shari'a zai tabbatar mata da wannan yana daga cikin hukunci yana daga cikin abin da wannan ayar take nunawa cewa shi sadaki haƙƙi ne wajibi ga mace kamar bashi don haka idan aka yi aure ba a bayar da shi ba tana bin bashi kuma tana da yancin ta ce ba za a tare da ita ba sai an biya ta sadakinta ba za a ce ta yi rashin kunya ba sannan tana da ikon tasarrufi a cikinta da yanda a cikinsa da yanda ta so kuma ayar ba ta nuna kan cewar sai ta karba ne take da sarrufi ba ko ba sai ta karba ba ma'ana za ta iya sayar da shi ko kafin ta karɓa kafin ta karɓa za ta iya cewa ta sayar da shi ko a sai mata wani abu da shi ko makamancin wannan da na sadaki zai iya zai iya musamman a bisa kauli da cewar kamar yadda zai zo ita mace wato walicin uba ba zai hau kanta ba walicin uba na kula da dukiyarta ba zai kauce da kanta ba daga gare ta ba har sai bayan ta yi aure ta zauna waɗansu shekaru duk da yake wannan ishtihadi ne a matabar imam malik ya ta yi shekara bakwai a gidan mijinta bayan sannan zai zamanto kan cewa ta mallaki ta yi amfani da dukiyar ta yadda ta so wato uba yana da ikon ya zamanto shi ne zai rinka kula da dukiyar yarsa hatta bayan aurenta har da 'yan shekaru da zai zamanto kan cewar ta gama wato sanin ainihin wato maslahar kanta da yadda za ta yi tattalin dukiyarta amma a bisa ƙaunin da yake cewar daga ta yi aure ta tare da mijinta shi kenan ta fita daga cikin wato walicin ta fita daga cikin kular uba wajen dukiya to sai zaman to ba shi da ikon ya haka dole ya kyale inda ya ce zai je ya juya mata ne ko ya sai mata wata kadara sai da shawararta sai da yardarta in ba ta yadda ba ba shi da iko sai ya danka mata kudinta an ruwaito cewar wata mace ta zo tare da mijinta wajen alkali shurai cikin alkalin saidina ali a kan kyauta da ta ba mijinta ta ce ita kuma bata ta ce a dawo mata da kyautarta ta yi kyauta da zobe sai shurahi ya ce mayar mata da kudinta sai ce a ba Allah ya ce fa'in in na lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a ba sai ce law tabat nafsuha anhu lama raja'at fi da da dadin rai ta baka da ba ta ce a dawo mata da kudinta ba saboda haka matsa mata lamba kai kenan wannan karina ce shi yasa sa wato a shari'ar musulunci ta tabbatar da a hukunci da karina alamomi ta ga cewa ta ce a dawo mata da kudinta alkali in yana da fahimta sai ya gane cewar wannan kyautar ba ta bayar ba ne da daɗin ranta matsa mata nan ba a kai na'am التي جعل الله لكم قياما وارزقوا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا الله تعالى يتي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما kada ku ba ma asufaha'u wawaye amwalakum dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyama wanda wannan dukiyoyi su ne Allah ya sanya su sanadiyar tsayuwar rayuwarku warzuquhum fiha ku azurta su ku ciyar da su daga cikin wannan dukiyar wa suhum ku tufatar da su wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu zance wanda yake sananne mai daɗi wanda yake zai faranta rai a gare su wannan ayar ita ce asali ta wato kula da dukiyar waɗanda suke ba su da cikakken hankali wanda suke ba su da arrushud ba shine wato kintsuwar lamari da hankali ka'idarsa ne hifzul mali wa husnul nazar fil mal al-rushd hifzul mali ma husnul nazar abinda ake nufi da ar-rushd tsare dukiya tare da kyakkyawan tattali tare da kyakkyawan wato tattali na dukiya wanda yake baya tsara dukiyarsa yana batar da ita a cikin haram ko kuma cikin a cikin shahawaice shahawaice yadda za ta zama tokan cewa ta yadda zai zama tokan cewar ya tozarta maslaharsa hmm. wato yana maimakon wato alal misali wanda za a bashi ya je ya biya kudin makarantarsa mai ya je ya biya kudin makaranta shikenan sai je ya tara yara ya tara yara a sai musu a je a siyo abin nan a kaji da ice cream a yi sharholiya a tashi a tafi in an ce daga baya a kore shi daga makaranta ta wannan safihi ne shi ne wanda yake bin san yadda zai tattalin dukiyarsa bai tsare ta to Allah ya ce kada ku ba mu asufaha wawaye al-maqsud abinda ake nufi da wawaye a nan wajen su ne yara waɗanda suke karkashin kulawar saboda haka wannan fitsabi ne ga iyaye maza da suke da ƴaƴa yara kuma ƴaƴan yara suna da dukiya karkashin su kamar sun gaji dukiya daga wajen 'yan uwansu ko daga wajen mahaifiyarsu ko makamancin wannan ko kuma shi kansu ubansu ya ba su dukiya to kada ku ba su dukiyarku an ce dukiyarku tare da cewa dukiyar tasu ce ta su yaran ce dukiyarsu ce amma saboda cewa ita sha'anin dukiya killace ta nauyin al'umma ne baki ɗaya sai aka ce dukiyar taku ce wato idan ya zamanto an ɗora maka kula da dukiya ko ba taka ba ce ta zamanto tamkar taka domin tozarta ta tozarta al'umma ne baki da tozarta al'umma ne baki da sai allah ya kira ya dangana dukiyar ya zuwa ga waliyai tare da cewa ba dukiyar su bace dukiyar waɗanda suke karkashin kulawar su ce to allah ya ce kada ku ba mu su wawaye kamar yadda muka ce asafi wato shine wanda yake bai iya tasarrufi da dukiya ba akwai nau'i daban-daban da suka shiga cikin safihi yawanci suna kirga su ya zamanto a su zamanto a suna kirga su kashi bakwai a akwai yaro wanda bai balaga ba akwai wawa wanda yake wato dolo kenan wanda yake bai iya abin nan a bai san ciwon kuɗi ba akwai mahaukaci akwai mara lafiya amma akwai tafsi akwai ka'ida game da mara lafiya haka zalika akwai mace ita ma akwai ka'ida game da mace sannan akwai wanda aka yi masa attaflis wanda aka yi masa waso a cikin dukiyarsa wanda haƙoƙin mutane bashi ya cinye dukiyarsa saboda akwai yaro ko da wawa ko da babba ne da mahaukaci da mara lafiya da mace da almuflis waɗannan su ne asufaha a waɗannan su ne ake musu hajar kai su wannan su ne ake tsare dukiyarsu wannan ayyata ce asali ta yin hajaru wato hana mutum hana mutum damar ya amfani da kudinsa a hana mutum damar ya amfani da kuɗinsa wannan aya ita ce asali akan wani tunda Allah ya ce kada ku ba su kudin wala tu tusufa kada ku ba su kuɗin ma'ana laifi ne wanda ka san idan ka ba shi kuɗi ko da kuɗin nasa ne zai ballagazar da su ba zai alkinta su ba ba zai yi abin da kuɗi ya kamata a ce ya yi ba to in dai ba zai ba haramun ne ka ba shi kuɗinsa sai ka yi masa hajaru idan waliyi bai masa hajaru ba to hukuma alkali sai ya shiga ya masa hajaru abinda ake ce ma alhajar hani a wajen tasarrufi da dukiya shine cewar a ce duk wani abu da ya yi duk wani abu da ya yi in na kyauta ne to wannan kyautar ba tabbata ba in na ciniki ne idan ya saya in ya sayi abu to wannan cinikin dole sai waliyinsa ya tabbatar da shi idan kuma ya sayar shi ma bai sayu ba dole sai waliyinsa ya tabbatar da shi idan ya sayar har da ya sayar da shi din a idan ya sayi abu har ya halaka shi ya biya kudin alhali kuma wajen biyan bai biya shi da haƙƙi ba waliyinsa yana da ikon ya je ce ka dawo da kudin idan ka ce to ai ya cinye abin bai dawo min da abina ba kai za ka ɗauki asara waye ce kai mu'amala da shi bayan shi safihi ne hmm? bayan shi safihi ne to shari'a ta kasa wanda ake musu hajar dinnan kashi biyu akwai wanda ake masa saboda maslahar wani saboda haƙƙin wani shine wanda ake bin bashi ba zai iya biyan bashi ba to za a hana shi tasarrufi da dukiyarsa saboda a tsara duki saboda a tsara haƙƙin mutane don in ya ci gaba da batar da dukiyarsa haƙƙin mutane ba zai fito ba saboda haka sai a ce wannan alkali ne yake yi sai a ce alkali ya yi ma wani ma'anan ma'ana aka yi masa hajar za a ba shi damar ya ci za a ba shi damar abinda zai ciyar da shi da shi da wanda ciyar da su ya lizimce shi matansa da 'ya'yansa da kuma in yana da iyaye waɗanda suke fakirai in gida ne in yana cikin gida mai tsada sai a fitar da shi daga cikin wannan gidan a ɗauki hayar gida daidai gwargwadon bukatarsa a sashi a ciki shi ko wancan gidan nasa ya zamanto a cikin dukiyar da za a ba masu haƙƙi haƙƙinsu in yana da motoci shi ma a bashi mota guda ɗaya sauran ba su bashi da ikon ya amfani da su in wannan motar guda ɗaya ma ana ganin tsadarta ya fi wato tsadarta tana da yawa ta fi ƙarfin buƙatarsa sai a samu wanda yake yar abin nan yar madiga madiga hmm, eh, a bashi yar mana ba harka wanda yake za ta ishe shi to sannan a ce kuma duk wanda ya mu'amala da shi ya yi a bakin kansa ba wanda zai mu'amalar ciniki da shi ba wanda zai mu'amalar karban wani abu daga wajensa ko bashi bashi duk wanda ya biya shi duk wanda ya bashi bashi to ba zai shiga cikin jerin gwanon waɗannan masu bashin da aka tsare dukiyarsu domin a biya su ba sai an gama da su sannan shi a zo kansa wannan shine alhajar alal muflis kenan hajar na biyu shine hana ma mutum tasarrufi a cikin dukiyarsa saboda maslahar kansa shine wanda ayat take magana a nan shine kamar yaro yaro in yana da uba uba zai kula da dukiyarsa domin uba shine farko shine ya fi kowa tausayin ɗansa na haka shi zai kula da dukiyarsa ba zai ba shi dukiyarsa ba allah ya hana shi ya ce masa hajaru ma'ana kada ya shi kada ya shi ikon amfani da dukiyarsa in kyauta ce aka ba shi ta kuɗi masu yawa kawo ajiye mata amma ka ga yaro ɗan ƙanƙani ɗan shekara takwas da naira ɗari biyar naira dubu a hannunsa wannan yana daga cikin tozarta dukiya israfi ne shi sa Allah ya to wannan tsare hana shi tasarrufi a cikin dukiya sai domin maslaha kansa idan kuma maraya ne ba shi da uba to wasiyin uban idan uba ya sanya wasiyi ya sanya waliyi wanda zai kula da yara idan kuma uba da ya mutu bai sanya waliyi ba to haƙƙin alƙali ne haƙƙin shari'a ce haƙƙin gwamnatin musulunci ce ta sanya ma maraya yi, wani ya ɗaya cikin abin da ba ma yi yanzu a ƙasar nan wanda shi ake ce ma muqaddamul qadi in uba bai sanya waliyi ba to alƙali shi zai sanya ma yara waliyi wanda shi zai kula da dukiyoyinsu shi zai kula da dukiyoyinsu haka daga wanda ake hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa akwai taba'an wajen yara da marayu sawa'un maza ko mata duk su ɗaya ne to wajen a mace mace ita ma mace anan ana nufin wadda take ma'ana ba yarinya ba ta mallaki hankalinta to ita ma ba a ana tsare ta wajen ta tasarrufi a cikin sulufin dukiyarta sai da izinin wato mijinta idan abin ya wuce tulufi na dukiyarta sai da izinin mijinta a matabar imam malik sai da izinin mijinta domin saboda ya fita wato idrakin sanin yadda za a killata arziki don haka za ta iya tasarrufi a ciki amma kada ya wuce tulufin dukiyarta kashi ɗaya cikin uku na dukiyarta ba ta da ikon ta ce za ta yi kyauta a kan sama da haka na dukiyarta amma wajen ciniki da saye da sayarwa nan wajen ba shi da ikon hana ta a wajen tabarru'i ne wajen wato ta kyauta da sama da sulusun dukiyarta shine mijinta yana da haƙƙi kan ya sa ido kan wannan haka zalika mahaukaci mahaukaci shi ma dukiyarsa a dole a ba za a mallaka masa dukiyarsa ba da wawa dolo dolo wanda yake wato bai san ciwon kuɗi ba wanda yake abin nan a da naira wanda yake a idan abin nan in aka ce masa keke in ya zo in aka ce masa yana sha'awar hawa in aka ce in ya ce yana sha'awar keke aka ce masa dubu ɗari ne sai ya je ɗauko dubu ɗari ya bayar to kaga wannan bai san ne bai san ciwon kuɗi ba to shi ma wannan asafi ba za a mallaka masa dukiyarsa ba Allah maɗaukakin sarki ya ce dangane da wannan dukiyoyin ya ce Allah tija alallahu lakum qiyama Allah ya sanya su su zamanto wato qiyaman sababin tsayuwarku wato sai aka mayar da su kansu dukiyar ba wai su ne sababin tsayuwar ba su ne ainihin tsayuwar takuma wani ya nuna muhimmancin kuɗi shari'a ta ba da muhimmanci ga kuɗi shi yasa ne daga cikin salaf suke cewa almalu silahul mu'min dukiya makamin mumini ce kuma annabi asalin wannan magana daga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ni'mal malu salih lirrajul salih madalla da kuɗi na halal mutum wanda yake na kirki wanda yake da kuɗin halal wannan in kuma mutumin in kuma na kirki ne to madalla da wannan kuɗi zaka ga abin alkhairi wanda Allah ya bashi kuɗi na halal kaga Allah zai sanya shi ya amfani da su wajen aikin alkhairi kuma dama can mutumin kirki ne da haka za ka ga amfanin kuɗi amma wani duk salahasa yana so amma ba kudin ba yadda zai yi sai dai ya ta niyyar sai dai Allah ya bashi ladan niyyar hmm. to ai gara ka samu ka samu niyyar kirkin kuma ka samu aikin kirkin yafi bisa ya zama to kanta sai dai ka zauna kana wato niyyar aikin kirki wani ya nuna cewa shi kudi yana suna da muhimmanci a rayuwa in an same su kuma a alkinta su kada a tozarta su musamman idan mutum ya ga yanda ake shan wahala wajen samun su to wanda suka zo masa cikin sauki ba tare da wahala ba kamar ta hanyar gado ko ta hanyar kyauta to shi ne ya kamata ya zamanto an sa ido a kansa kada a yi saurin bashi saboda lalle ba lalle ne ya zamanto ya san kimar su ba sai an jaraba shi kamar yadda ayar da za ta zo nan gaba za su yi bayanin cewa yaushe ne ya kamata a ba wa mutum dukiyarsa Allah ta'ala ya ce warzuquhum fiha a cikin wannan ayar akwai nuna cewar yara a ciyar da su daga cikin wannan kudin nasu musamman in suka zamanto marayu ne karkashin wato kulawar wakilinsu a ciyar da su daga cikin dukiyar waksuhun a tufatar da su wato ma'ana wannan nassi ne akan ciyarwa da tufatarwa ba tare da iyakancewa a kansu ba duk abin da yake maslahar su ne to a yi musu daga cikin wannan kudin wani ya daga cikin wannan maslahar tasu yana daga cikin wannan maslahar tasu abinda yake zai ba su ilimi a ciyar da wato a ba su ilimi daga cikin wannan kudin a ba su ilimi daga cikin wannan kudin da kuma dukkan abinda zai daɗaɗa musu rai dukkan abinda zai daɗaɗa musu rai a yi musu daga cikin wannan kudin da haƙƙinsu ne kuma maslaharsu ne sannan wa ƙulu lahum qawlan ma'arufa ku gaya musu maganganu kyawawa kyakkyawar magana shine maganar da za su sa su nutsu akan cewar dukiyan nan sun san cewa ana alkinta musu ita ne ce idan dai abin nan in kun girma kun san kun mallaki hankalinku kudinku suna nan za ku mallake su ku yi abin da kuka so na maslaha ga kawo kawo irin wannan maganar wanda za ta san hankalin su ya nutsu kan cewa ana kula da su ana alkinta musu kudadensu wanda yana daga cikin yana daga cikin abin da yake daɗa dama maraya domin babban abin da maraya yake rasawa shine rashin wato wanda zai kula da shi ne uba ɗin to shi ya zamanto kan cewar an nuna masa da wannan ƙaunar ma'arufa ɗin abinda zai zamanto tamkar wato a ce ubanka yana nan yana kula da dukiyarka yana daga cikin kula da dukiyar tasu kada a kyale su su tafi haka a rinka yin wato yana daga cikin kula da dukiyar tasu ya zamanto kan cewar idan an ga idan an ga wato kyale kudin a haka darajarsu su za ta tafi to a rinka juyawa a bayar da shi akan dukiyar iraba a samu wato mai aminci wanda yake iya juya kuɗi a bashi ya rinka juya musu ko a sai musu hannun jari wanda zai tabbatar da ya rike musu kimar kuɗaɗen nasu duk dai wani abu wanda yake zai alkinta musu dukiyarsu wajibi ne ga iyaye sima dukiyoyin 'ya'yansu ko kuma waliyai sima marayu da suke karkashinsu ko kuma wato masu kula da dukiyar mahaukata ko masu kula da dukiyar wanda suke wawaye duk dai wani wanda yake a safihi ne ya zama tukan cewar an kula da dukiyarsa ta wannan gefe na'am آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستحق ومن كان فقيرا فليأكل فإذا دفعتم إليهم فأشهدوا وكفى بالله حسيبا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح الله يتشي ku jarrabi ku hankulan marayu da suke karkashin kulawarku ya ku yai hatta idza balagun nikaha ku har sai idan sun kai yayin da suka kai wato munzalin aure suka balaga fa in anastum minhum rushda ya idan kun san kun nutsu da wato hankali daga gare su fadfa'u ilaihim amwalahum to a lokacin nan sai ku ba su su wala ta'kuluha israfa kada ku ci dukiyoyin marayu israfan ta hanyar almubazzaranci wa bidaran an yakbaru ko kuma ta fuskar ku gaggawa ku cinye dukiyar kafin su girma ya zamanto ku ce ai yayin da suka girma babu wata dukiya da zamu mu ba su duk ta riga ta kare wajen kula da su to kada ku ci dukiyar da wannan niyyar wa man kana ganiyan wanda ya kasance mawadaci falyastafif to ya isa matuka wajen kamewa wajen kama kansa daga taba dukiyar maraya wa man kana faqira wanda ku ya zamanto talaka ne shi mabukaci ne alhali kuma shine waliyin marayu falyakul to ya ci daga cikin dukiyar bil ma'aruf da hanya wajen take sananna a ba a cikin shari'a fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum idan kuka zo za ku ba su dukiyoyin nasu fa ashhidu alaihim ku kafa musu shaidu wato ku kafa shaida akan cewa kuma yin musu da dukiyarsu wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ne yin hisabi ya sani yayin da za ku ba su dukiyar kun rage wani abu ko ba ku rage ba kun tauzarta ta da ta hanyar israfi duk wata hanya da kuka yi duk wani abu da kuka yi da wannan amanar Allah ya isa makiyayi a ku wannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya sharaɗi guda biyu na mayar ma da maraya dukiyarsa kafin a ba su dukiyar a jarabe ai musu jarabawa shine wabtalul yatama ai musu jarabawa me ya ma'ana jarabawar ka ba su wani abu na daga cikin kudin su ka gani yaya za su yaya wani irin tasarrufi za su ba wai ka ba su ka ce su je su yi kasuwanci ba ka ba su alal misali ka ce ga kudin wata na baka ko ga kudin wata na zuwa makaranta na baka ka gani yaya zai tasarrufi da wannan dukiyar a ran da aka bashi zai je ya kwaso katan ɗincin gam ne ya zo gida a sa a gaba da shi da yaran unguwa a gama ko kwaya ya zai yi kaga in kaga yi wannan ka san cewar wannan bai san ciwon kansa ba bai san ciwon kuɗi ba sai ka jaraba su hatta idan balagun nika yayin da suka kai munzalin aure shine sai suka balaga balaga tana da alamomi a cikin shari'ar musulunci alama ta farko shine isa wato shine al-ihtilam shine mafarki wannan ga namiji ko ga mace shine yaro ya mafarki cewa mani yana fita daga gare shi ko a mafarki ko a farke fitar mani shine al-ihtilam ko a mafarki ko a farke alama ta biyu fitar gashin gaba gashi na gaba wato na saman na kasa da mararsa saman al'aurarsa ya ga ya so mu fita alama ta uku cika shekara goma sha biyar in yaro ya cika shekara goma sha biyar musamman ga namiji saboda hadithin ibn umar an gabatar da ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin yakin uhud a lokacin ina shekara goma sha hudu annabi sallallahu alaihi wasallam bai bani izini ba saboda yana ganin ni yaro ne amma a yakin alhandar na kai shekara goma sha biyar sai ya kyale na shiga cikin mayaka mace kuma tana kara alama ta hudu shine jinin haila kowace ɗaya daga cikin waɗannan alamomi suka riga zuwa to za a yi hukunci da balagar yaro to idan ya balaga in ya balaga kawai shi kenan sai a ce yanzu ya zama to rashidi a'a fa in anastum minhum rushda idan suka balaga to sannan kuma sai a tsaya a gani fa in anastum al-inas anan wajen abin da ake nufi al gani wato kun gani na lura gani na lura a anasa min janibi tsori nara ai absara min janibi tsori nara saboda haka al'inas anan abin da ake nufi a min minhum rushida ai absartum wa ta'allaqtum wa alimtum minhum rushida idan kuka riski cewar sun samu wato ar-rushd shine wanda muka ambata abin da ake nufi da ar-rushd dinnan shine hifdhul mali ma'a husnun nazar wa ba'dhum lahu salahu mu'tabar waɗansu kuma suka ce a'a sai an kara da sharaɗin cewa ya to na kirki ne a addininsa na kirki ne a addininsa ya to dole sai in wato a ba abin yake babu saɓani a cikin wajen wato a shine ya to kan cewa kana yaro yana da yana iya tsare dukiya kuma yana iya kyautata kula da ita yana kyautata tattalinta ba zai tozarta ta ba ba zai israfi ba ba zai batar da ita a cikin shahawaice na haram ba zai iya ajiye ta zai killace ta wannan shine asalin arushi. waɗansu sai suka ƙara cewa dole kuma ya zamanto yana da salaha wato yana da addini yana da addini in ba shi da addini ba rashidi ba ne wannan shine ƙaunin ashab kuma shine mazhabar imamu shafi amma ba shine al-madhhab a wajen mazhabar a wajen imam malik ba dan haka a wajen imam malik mashayi idan dai ya iya killace dukiyarsa sai a bashi kudinsa ba za a ce ba za a hana shi dukiyarsa ba wa sharibul khamri idza ma thammara lima yali min malihi lan yuhjara mashayin giya idan dai ya zamanto ya kula da dukiyarsa idan yana kula yana yana kula da haihawa wato abin haihuwar dukiyarsa wadda yake yaji an danka ta a hannunsa to wannan lanyo yuhjara ba za a hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa ba to sharaɗin asala ya zamanto amma wanne ne kenan za mu ɗauka za mu ce dole bayan ya iya killata dukiya dole sai yana da addini ko ko ba dole sai yana da addini ba tafsil ake yi abin da ya fi shine a yi tafsil idan ya zamanto cewar istiƙamarsa ta addini idan ya zamanto rashin istiƙamarsa ta addini rashin tsayuwarsa a cikin addini ba za ta sanya shi ya tozarta dukiyarsa ba alal misali mashayi ne amma kuma ba zai je daga an bashi albashinsa ba alal misali ran da aka bashi albashinsa ya tafi gidan giya ya tara abokai duk an rusa albashin gaba ki ya dawo gida ba shi da ko ba mashayi ne amma in ya tashi tafiya shan giyarsa ya sanya aje kudin cefane ya sanya ware kudin yara na makaranta ya sanya waɗannan abubuwa sannan abin da ya kan cewa zai ɗauka ya je shagiya ya je shagiya to wannan ba za a hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa ba shi yasa ne ma Allah ya ce fa in anastum minhum rushda sai ya kawo shi da nakira in kuka in kuka in kuka san wani alama na wato rashada wani alama na iya alkinta dukiya tare da su to ku ba su dukiyarsu kaga bai ce wa in fa in anastum minhum rushd ba da alif wallam ta istighraq ta nuna kan cewa abinda ake nufi shine ainihin rashada domin ar-rushd wato a hankali wanda yake abin lura da shi cikakken hankali a cikin addini ba kawai iya ta dukiya ba ne dole sai ya haɗu da kuma kiyaye iyakokin Allah sai ya haɗa da kiyaye iyakokin Allah to amma Allah cewa yi rushdan bitankir ai adna rushd mafi karancin alama ta iya kula da dukiya in kun gani daga gare shi sai ku bashi Allah ya ce ku bashi dukiyoyin to wannan ya nuna cewa kenan kaga yaro sai ya cika sharaɗi biyu za a ɗauke masa hajar balaga da kuma iya kula da dukiya to babbafa babbafa shi ma dole sai ya iya kula da dukiya idan mutum babba ne aka tabbatar bai iya kula da dukiyarsa ba za a tsare dukiyarsa ba za a bashi ba wannan shine kaunin jamhurin malamai sabanin abu hanifa da ya ce inda ya kai shekara 25 ka bashi dukiyarsa da abin da zai yi domin ya zama to kaka dan me za a tsare makaka dukiyarsa wanda ya kai shekara goma sha biyar zai iya samun da kuma dan ma ya samu da wanda ya zamanto kaka ya ce ba za a tsare masa dukiyarsa ba ma a sahi abinda jamhur suke kai in dai ya to duk shekarunsa ko ya kai shekara hamsin ko sittin in bai iya kula da dukiyarsa ba tsare dukiyar za a yi ba za a ba shi ba saboda tozarta ta tozarta dukiya ne tozarta dukiya tozarta al'umma ne baki daya Allah ya ce fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum in kun in kun san wato iya alkinta dukiya daga gare su fadfa'u ilaihim amwalahum ku ba su dukiyoyinsu wala ta'kuluha wannan hani ne na wato masu kula da dukiyar marayu ko masu kula da dukiya ta amana ta wanda suke marasa hankali da suke karkashin kulawarsu su ci dukiyar nan ta hanyar israfi ya ce wala ta akuluha israfa kada ku ci dukiyar nan ta hanyar barna tunda kuna ganin ba wanda zai kula da ku ba wanda zai muku hisabi ya zama to ku ce ai za ku yi abin tunda ba wanda zai zo ya tisi ya kai ce ka kawo bayani karshen wata mai kai da dukiyar yawanci abin da yake sa kenan ake sakewa yawanci abin da yasa kenan ake barna saboda ka san babu raqibi a kanka ba za a ce ka kawo balance sheet ba to Allah ya ce kada ku yi wannan wa daron an yakbaru kuma kada ku ciyar da kada ku rinka cin dukiyar saboda kuna gaggawar ku cinye ta tun kafin su girma ya zama to ba lokacin da suka girma sai su ce ai shikenan duk mun gama kashe musu kuɗin akan abinci da tufarsu da kayan sallah da sauransu wa man kana ghaniyan falyasta'fif Allah ya ce wanda yake mawadaci ya istifaf al istifaf ashaddu min at ta'affuf affa idan ya kame ista'affa ya isa matuka wajen kamewa wato wanda yake da wadata ya isa matuka wajen rashin taba dukiyar maraya ba shi da bukatar kuɗinsa, ko kwabo kada ka taba wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf amma wanda yake faƙiri ya ci bil ma'ruf ma'ana wanda yake kula da dukiyar maraya zai iya ci idan dai mabukaci ne to wajen yanda zai ci din shine malamai suka yi sabani abin da yake mafi inganci shine zai duba wanne ne ya fi sauƙi wanne ne ya fi ƙaranci shin ujratul mithil ko kuwa ƙadrul haja abinda ake nufi da wannan shine ya ƙiyasta cewa shi wannan marayan da dukiyarsa ɗaukansa aiki aka yi ya rinka kula da dukiyar nawa ya kamata a ce ana ba shi duk wata wannan shine ujratul mithil sannan kuma sai ya duba ya gani nawa ce bukatarsa duk wata bukatar abin da yake bukata a kansa in ya ce ga abin da yake samu na albashinsa amma albashin baya isar masa bukatarsa nawa zai cika a cikin albashin domin ya isar masa bukatarsa idan alal misali in ya kaddara cewa kula da wannan dukiyar ya kamata a ce duk wata ana bashi dubu goma bukatarsa kuma abin da yake bukata na kudin nan domin ya ci gaba da rayuwa tare da abin da ke shigo masa dubu biyar to me ya kamata ya ɗauka dubu biyar in kuma ya kiyasta ya ga kan cewa ujratul mithil in za a bashi lada dubu biyar ya kamata a bashi amma buƙatarsa ta fita dubu biyar sai ya kai dubu goma nawa ya kamata ya ɗauka dubu biyar aƙallan shi zai ɗauka don isa matuƙa wajen wato duba maslahar yaro domin abin da ake da aka sanya mai kula da dukiyar yaro mai kula da dukiyar maraya da mai kula da dukiyar wanda yake karkashin ka ka duba maslaharsa ba maslahar ka ba maslaharsa ita ce abin dubawa shi yasa kaga a nan wajen ba a duba maslaharsa ba an ce to ai duk da yake ga kuɗin da za a biya shi amma bukatarsa ta fita wannan a nan an dubi maslaharsa kenan ba a dubi maslahar yaro ba sai a dubi maslahar mai kuɗin ita za a duba sannan kuma ko da ya samu wadata ba zai dawo da kudin ba a bisa sahihi waɗansu malamai sun ce in ya samu wadata sai ya dawo da kudin saboda fahimtar na umar ta wannan ayar na umar a fahimtarsa cewa in ka ci dukiyar maraya saboda bukata saboda talauci a matsayin bashi ne yayin da duk ka samu haƙƙi mayar da dukiyar wannan wara'u ne amma matabar imam ahmad wanda ke kuma shine sahi shine zaɓin zaɓin a da yawa daga cikin malaman tafsiri shine kan cewar ba zai mayar ba tunda Allah madaukakin sarki cewa yi falyakul bil ma'ruf ya ci bil ma'ruf da abin da yake sananne a cikin shari'a wato ma'ana ta duba maslahar yaro fa da dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wannan wani umarni ne Allah ya wajabta ya ce ya yi umarni cewa yanda za a mayar da kuɗi a shaida shaida a cikin mu'amala tana da muhimmanci saboda me saboda halin rai idan rai ya yi halinsa idan babu shaida sai rigima ta barke shari'a kuwa ta zo idan ta yi maganin rigima a cikin al'umma kada a samu saɓani to maganin wannan ai shaida yayin da za ka mayar kuce to ka zo kafa shaidu a cikin shaida ku abin da ake nema a cikin shaida a cikin mu'amala ta dukiya shaidu guda biyu shaidu guda biyu wasta shaidu shahidai ne min rijalikum a cikin mu'amalar dukiya ce shaidu biyu ake nema maza biyu fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan in ba zamanto maza biyu ba to namiji ɗaya da mata biyu su za a zo a kafa su zamanto shaida ga dukiyar maraya na mayar masa sannan Allah ya ƙara ayar da cewa wa kafa billahi hasiba Allah ya isa mai hisabi nan ba can an ce kana jin ba wanda zai maka hisabi ba dukiyar tana hannunka sai abin da ka ga dama ba wanda zai ce ka kawo ka kawo cash book a gani ka kawo balance sheet a ƙarshen wata a gani abin da kake yi ba auditor da zai zo ya maka auditing to wa kafa billahi hasiba Allah ya isa mai maka auditing sannan shi kuma auditing din Allah ba kawai ya ba da rahoto ba ne zai yi sakayya a ciki in yi bincike zai yi sakayya a kan binciken da ya yi jalla wa'ala na'am للرجال نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا Allah ta'ala ya ce min nasibun mimma walida ne wal aqrabu ga mazaje akwai kaso akwai rabo matabbaci a gare su min mimma walida ne wal aqrabu daga abin da iyaye biyu uba uwa da uba suka bari wal aqrabu da kuma abin da dangi makusanta suka bari na dukiya walin nisa'i nasib mata ma su ma haka su ma rabo matabbaci ne a gare su mimma tarakal walidani wal aqrabun daga abin da iyaye biyu uba da uwa suka bari wal aqrabun da dangi makusanta min mimma qalla minhu daga abin da yake kaɗan daga cikin abin da suka bari din na gado au ko abin da ya yawaita nasiban mafruḍa Allah ya sanya wannan rabo rabo ne wanda yake abin wajabtawa na dole sai an basu a cikin wannan ayar akwai itnadi an tsawaita magana aka ce lirrijali nasibun mata rakal alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mata rakal alwalidani wal aqrabun ba a ce lirrijali wan nisa'i nasibun mata rakal alwalidani wal aqrabun ba kun ga an tsawaita ko ba a takaita ba me yasa me asirin me sirrin yin haka me sirrin itnabi anan alqur'ani balaga ne balaga shine wajen tsawaita magana ka tsawaita wajen takaitawa ka takaita in ka tsawaita a wajen da ya kamata ka takaita babu balaga in ka takaita a wajen da ya kamata ka tsawaita babu balaga nan an tsawaita bayan za a iya takaitawa me yasa aka takaita Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita domin ya fito da haƙƙin mata ɓalo-ɓalo cewa ba wai don sun haɗu da maza ba ne suke da rabo su ma kansu kamar yadda maza suke da rabo nasu na ƙashin kansu su ma mata suna da rabo na kashin kansu a cikin gado wanda da wannan aka rusa al'ada ta jahiliya da ta shekara a ru'ar cewa mata ba za su ci gado ba suna cewa kaifa nuqil mal man la yarkabu farasa wala yahmilu silaha wala yaqtulu aduwa ya za mu ba da kuɗi ga wanda baya hawa doki baya ɗaukan makami baya kashe abokin gaba sannan mu ɗauko kuɗi mu bashi ga wanda yake shine shine jarumi zai iya hawa doki idan an kwace ya biyo ya kwato bayan ya hau doki kuma ya ɗauki makami ya ɗauki kan sakali in an zo sara shi ma ya sara kuma ya kashe abokin gaba to shi ya cancanta a bama dukiya saboda haka yara maza su ake bama dukiya mata kuwa sawa'un uwaye ne ko mataye ne ko 'ya'ya ne ko 'yan uwa ne ko gwaggwanni ne ba su da rabo saboda me saboda ba sa hawa doki ba sa ɗaukan makami ba sa yaki wannan ita ce al'adar ita ce shine kitabun jahiliya kitabun jahiliya kenan irin waɗannan nasoshi to saboda wannan aya ta zo ta rushe wannan al'ada a ce za a raki ba mata tare da maza sai a ɗauka kan cewa ai sai in matan ne sun haɗu da maza za a iya ba gado sai aka ce a'a suna da nasu gadon na kashin kansu wanda shine farkon a tarihin farkon a tarihin ɗan adam da ya zama to an so mu ba mu mace mallakar gado da mace sai dai a gaje ta ba ta gado a kasar a europe har mi'awiya ta goma sha shida wato shekara ta dubu da dari shida ta miladiya mace ba ta gado mace ba ta gado sai dai a raba gado a ba mu waɗansu ban da mata amma mace ba ta gado sai dai ita a gaje ta sai dai ita a gaje ta idan mutum ya mutu ya bar matansa to magada idan yana da 'ya'ya manya haka za su zo su gado in ba shi da 'ya'ya manya 'yan uwansa wanda suka fito ciki ɗaya sai su zo kamar yadda za su raba dukiyar haka za su raba matan haka za su raba matansa a ɗauki na ɗauka ko ɗani in ɗan in 'ya'yan sun kawo sun kai ƙarfinsu haka za su raba haka za su raba matan ubansu su gaje su haka al'adar jahiliya take da mata mace tamkar taguwa ce tamkar taguwa ce da ake gado to Allah maɗaukakin sarki ya zo a wannan ayar ya ce walin nisa'i na sai bumin mata a wal akrabu mata ma suna da rabo nasu daga abin da iyaye suka bari wal kuma wannan ya tabbatar da kan cewa gado ana yin gado ne saboda alakar wato jini dan an ce alwalidan iyaye wal aqrabun al mafi kusanci wato dangi wanda suke makusanta ga wato wanda ya mutu su ne suke gado ba a gado saboda wato alaƙar bauta bara baya ga gadon baransa hmm? ba a gado saboda wato alkawari na 'yan uwantaka ko makamancin wannan gado ana yi ne saboda alaƙa ta jini idan ya zama tokan cewar kuma addini bai hana ai ba domin akwai mawani ul'irf wayan da za mu gani abubuwan da suke sabbaba gado da abubuwan da suke hana gado na'am فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين إذن ما أبو zumunci نزمنشي دنجي نزمنشي suka halarci rabon gado tama da marayu wal masakinu da masakai miskinai su ne raunana waɗanda ba su da abin da zai isa su na dukiya in suka halarci lokacin rabon gado farzuquhum minhu ku ba su wani abu daga cikin rabon gada wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana wadda take mai daɗi ku gaya musu magana su ce ku barakallahu fikum ku ɗauka Allah ya muku albarka ba magana wadda yake za a dangwala musu a ba su a nuna musu kan cewa an ba su ba don halin su ba wato ma'ana ulul qurba nan akwai dangi wanda yake ba sa gado saboda su a cikin saboda ko dai an yi musu hajabu an yi musu shamaki ba za su iya gado ba kamar 'ya'ya wato kamar yan uwa idan akwai uba yan uwa idan akwai uba ba za su yi gado ba to gashi kuma sun zo lokacin da ake rabon gado kuma dukiyar da yawa ba dan san musu ba ku da rabo amma gashi ku karba da hakuri Allah ya muku albarka akan abin da aka ba hmm, sai a ba su ko kuma su aslan su ba magada bane kamar yan uwa ta dangin uwa an zo za a yi rabon gado an zo za a yi rabon gado ya zamanto baffanni su za a bama yan uwa ta dangin uba saboda su ne asibai ya zama to su za a bama a cikin rabon gado kamar yadda za mu gani to su kuma ga 'yan uwa na dangin uwa suna ganin ga alakar su ga tausayin su da suke dan uwan wato abin nan dan yar uwarsu ne gashi sun zo suna gani ana rabo su ba su da komai to su ma a ko a su a gaya musu magana mai daɗi ce ku karba Allah ya sanya muku albarka a cikin abin da aka ba ku ba ku da rabo saboda Allah shi ne ya raba amma ga wannan kwaye amfani da shi Allah ya sanya muku albarka a ciki na'am وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا waɗannan waɗanda suke raba gadon su ji tsoro lautara ku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu alaihim wanda idan da sun bar zurriya a bayansu zurriyar kuma suka zamanto da'afan raunana khafu alaihim suna jin tsoro a gare su wa zai kula da su to su ji tsoro wajen wato kiyaye haƙƙin maraya da rashin cin dukiyarsa da kuma kyautata ma marayu ɗin su ji tsoro don kada su ma su bar marayunsu a rasa wanda zai kyautata musu falyattakullah don haka su ji tsoron Allah masu wannan hali wato waɗanda suke kula da harkar marayu su ji tsoron cewa su ma ko wata ran nasu 'ya'yan su ne za su to marayu to su ji tsoron Allah akan wannan akan tsare haƙƙin Allah wal yaqulu ƙaunar sadida su faɗi magana wadda take sadida da ta dace da ta dace da shari'a wato kada su bakanta kada su tozarta kada su mummunan mu'amala domin wannan ishara ne wannan ishara ne ga cewar wato idan suka ji tsoron Allah wajen kiyaye wannan to Allah zai kiyaye su ma nasu wannan wato sunnar Allah ta tabbatar da wannan duk wanda ya kiyaye Allah madaukakin sarki Allah zai kiyaye masa zurriyarsa Allah zai kiyaye masa nasa haƙƙin in ka kiyaye haƙƙin Allah Allah zai kiyaye maka naka haƙƙin a cikin wajen kisar ashabul a cikin suratul kahf da kisar annabi Musa da Khidr na wajen wakana abuhuma saliha wanda Allah ya killata musu dukiyarsu aka ce Khidr ya ce wakana abuhuma saliha su ya kasance salihi aka ce ba wai babansu bane a'a aka ce tattaba su ya kasance salihi shine Allah ya kiyaye masa zurriyarsa har zuwa ga wato waɗanda suka zo ba 'ya'yansa ba ba 'ya'yansa ba ba 'ya'yan 'ya'yansa ba 'ya'yan jikokinsa Allah ya tsare masa to haka sunnar Allah ta'ala take na'am innal ladina ya'kuluna amwalan yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara Wasu yaushe na zina ya'akullo na amun ya ta ma, lalle waɗannan da suke cin dukiyoyin marayu, Volman, ta fita wato ta hanyar zalunci. In nama ya'akullo na fi buɗonin hinnawa, ba wani abu suke ci a cikin cikunan su ba face wutar jahannama. Wasu yaushe launin sa'ira da sannu za su ƙone a cikin wutar jahannama. Allah maɗaukakin sarki <coughs> ya yi na azaba ga wanda suke cin dukiyar maraya. ga waɗanda ba sa kiyaye haƙƙin amanar dukiyoyin marayu saboda su ba su da wanda zai kuyaye su ba su da wanda zai kula da su ba su da wanda zai kai su ba su da wanda zai je kotu ya kare haƙƙin su mm. amma wannan narko na azaba ya isa ga muminai da dama shari'a ta masu imani ce ya zo a cikin hadisi a ibn hibban ya rawaito a cikin sahihinsa yace yub'athu yawmal qiyama qaumun min quburihim ta'ajuju afwahuhum nara za a tashi waɗansu mutane ranar alkiyama bakunansu suna fitar da wuta suna fitar da wato harsunan wuta ƙila ya rasulallah manhum aka ce ya rasulallah suwa ne waɗannan sai ce alamtara an Allah qal innal ladina gulman inna ma zulman innama na fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira sai ya karanta wannan ayar waɗanda suke cin dukiyoyin marayu ta fuskar zalunci ba wani abu suke ci ba a cikin cikunansu face wutar jahannama kuma da sannu za su ƙonu a cikin wutar jahannama wannan ayar ta nuna wato yalwar rahamar allah da bayinsa da yawan afuwarsa da falalarsa domin marayu da ya zama kan cewa rauninsu ya isa ga su yara ga su ba wanda zai kula da su ba su da ƙarfin da za su kare haƙƙinsu ba su da mataimakin da zai tsare musu haƙƙinsu kaga shine wannan gayar rauni su da kansu ba za su iya ba da wani ma kuma ba za su iya ba domin ba su da mai kula da su saboda haka sai Allah ya zamanto shine gatansu shine wannan Allah maɗaukakin sarki ina ya gare su ta isa wannan matukar ya zamanto kan cewar yana irin wannan narko a kan cewa duk wanda ya taɓa dukiyarsu to Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi wato kamar wutar jahannama yake sawa a cikinsa kuma ranar alkiyama haka alama su za ta kasance ranar tashin alkiyama ala ru'usul khala'iq zai tashi wutan na wutan na daga cikinsa tana kona bakin nasa tana fitowa mutane kowa ya gan shi zai san abin da ya aikata shine cin dukiyar maraya Allah ya kiyashe mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين